yanda dalibai masu zanga-zanga suka datse wani babban hanya da ya hada babban filin jirgin sama na kasa da kasa na murtala muhammad da ke Legas kenan da wasu sassan birnin jihar Legas, a ci gaba da zanga-zangar da suke na neman gwamnatin najeriya da ta sa baki sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta asu ke yi sun koma bakin aikin su dama can ƙungiyar dalibai ta kasa ta fara gudanar da wannan yajin aikin ko zanga-zanga inda ta datse wasu hanyoyi da suka tashi daga birnin Lagos zuwa Ibadan a makon da ya gabata. A nan ne kuma suka alkawarin cewa za su fara rufe filayen jiragen saman Najeriya domin ta nan ne manyan jami'an gwamnati da kuma masu fada aji ke zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan domin su san halin da ɗaliban Najeriya ke ciki waɗanda yanzu suka shafe kusan watanni bakwai kenan suna zaune a gidaje ba tare da halartar makarantu ba sakamakon yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ke yi. To koya wannan yajin aikin aikin ya shafi mazauna birnin Legas ga dai abin da wani mai aiki a filin jirgin sama Kasa da kasa Alhaji Sha'ibu Ado Dan Sudu ya shaida mani. An zanga-zanga da ɗalibai suke yi na makaranta sun gaji da zaman gida ne sun gaji. Don haka wannan mataki da suka ɗauka da zanga-zanga ce da take akan doka ba suna bata kayan gwamnati ba kuma ba suna lutin ɗin kayan jama'a ba ne ina ganin na kan doka kuma tana kan tsari. Kuma a gaskiya idan ba mataki gwamnati ta ɗauka ba wanda ya dace musamman wannan gwamnati da muke ganin cewa gwamnati ta talakawa ko kuma talakawa suka kafa to ya kamata a sayar a share wa talakawa ainihin hawayensu shi ma wannan malami mai suna Alhaji Kabir Muhammad ga abin da yake cewa ai zirga zirga baya baya baya yiwuwa saboda duk motocin da suka zo suna kan titi ne suna tsaye akan titi a yi kama awa uku na tun daga awa uku zuwa hudu yanzu babu wata mohar ke wucewa sai wanda ke dan mutuwa su dan koma amma daidai zuwa shiga in sai abu babu ma hanya sam sam sam sam wasu yan Najeriya kenan ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan zanga-zanga da ɗaliban jami'o'in Najeriya suka fara na rufe hanyoyin da ya kai ga filayen jiragen saman Najeriya wani jami'in kamfanin jiragen sama na Max Air da baya so na ambaci sunansa da ya shaida min cewa sabili da tsadar man jiragen sama babu wani kamfanin jirgi da zai kuskura ya tashi ba tare da fasinjoji ba don haka za su je gaba da jiran fasinjojinsu da yanzu haka aka hana su shigowa filayen jiragen sama a sabili da wannan zanga-zanga duk kokarin jin ta bakin masu zanga zanga ya ci tira sabili da rashin hanya na isa inda ake gudanar da wannan zanga-zanga jihar Legas dama ta yi kaurin suna wajen gosulo wannan zanga-zanga da ɗaliban ke yi kuma ya ƙara munanta irin wannan gosulo da jihar ta Legas ta yi kaurin suna a kai inda motoci da ababen hawa suka cunkushe a titunan birnin ga kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zabkawa ɗaliban dai kamar da rahotanni ke cewa sun yi alkawarin gudanar da irin wannan zanga-zanga na rufe tashoshin fila jiragen saman najeriya na sauran jihohin najeriya domin su ma manyan su je a jikinsu babangiji firamare amurka daga Legas.